matsala ta gaba shine التعامل مع الصبيان بقسوة وطردهم من المسجد malam yace mu'amala da ƙananan yara bi kasuwa da tsanani wa tsabdihim da makoransu wani lokaci mai da masjid daga masallaci shi ma nan kuskure har ka zama masallaci da sajin baki sunan shi mai kulala in zai zo masallaci da doron nan shi ba maganin yara wannan khilafin sunna sabanin sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gani annabi mutum ne mai son yara in ga mutum na son yara yana koyi da annabi annabi yake ce wanda duk bai jin kai na kasa da shi baya tausaya ma yara to Allah ba zai tausaya masa ana wato anas ko abin a dan masa wanda ke yake cewa to babu wanda muke so tun muna yara muke girmama irin manzon Allah ke mana wasan kasa suna yara annabi sai zai sai musu sallah ya ba su hannu su gaisa wannan yasa sai suna sai to duk lokacin da ka ja yawo a jiki to ka samu damar in kai mashi fata yake haka ne ka samu damar in ka umarce shi ya aikata ka samu damar ka ɗora shi akan abin da kake so ka ɗora shi na alheri ka samu damar ka kawo da shi akan duk abin da ka ga yana yi daba da ne kuma ɗabi'a ta rai dama ba ta ɗan adam ba ko da ta dabba ce jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilayhi hadisi ba inganta ba amma ma'anar hadisin haka an an tadda zukata akan son wanda ke kyautata mata da kuma kin wanda take munana mata ko a yanzu da girman ka shekaran ka hamsin sittin 70 in akwai wani wanda ya mugunta maka a gida ko a anguwa yanzu ina maganar nan kana hararo shi don allah ba haka ba in akwai wanda ya kyautata maka a gida ko a unguwa yanzu ina maganan nan sai ka zama zuciyarka da Allah ji kanwa ne ko ba ga me yasa ai da kyautatawa da munanawa dukkan su ba a manta dukkanin su ba a manta kullum ya zama na barin legacy wanda in mun mutu to za a ce za a ranka fadan alheranmu in an girma za a ranka martaba mana mun gane wannan Allah ce taimake mu da haka a masallaci kar ka zama bulala mala yake wa su zalika ko min ba azal amma adahum Allah mala yake irin haka ke kashewa da muna nama yara da muzanta su da koransu daga masallaci yana faruwa a wajen wasu gama garin mutane Allah shirye su wa ya ta dona bi hadisi suna kafa hujja da wani hadisi da la ya sifu anin nabi zama. hadisin bai inganta ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa huwa shine wai aka ce annabi ya ce jannibu masajidakum wasbiyanakum wa majaninakum aka ce wai annabi ya ce ku nesanta masallatanku da ƙananan yaranku da mahaukatanku ƙananan yara wai da mahaukata wai in ji annabi ya ce ko ta su daga masallaci yau da min addini sai ga suna kora yara barin addini wa shi shekul yan yanbaghi an yi yufala wannan ko wani abu ne wanda bai kamata ba aikata bal alal aksi malam ce, abin da ya kamata aka san haka yanbaghi an nuhibba haka ne fil masajid ai ya kamata ne a ce mun soyar ma da yaran nan masallaci nuhibbuhum fil masajid mu nuna musu kauna a masallacin da kuma musu da masallacin yanzu don Allah ba ku lura da azumi yara na son zuwa masallaci ba sanya ma yara san an san san zuwa masallaci da azumi ba musamman da magarba me dalili na dan yin gwada ake ba wai ba shi bane a gidansu akwai ko ba gwada amma dai ka san irin jin baki na yaro ko ba gwada ya zo ya sha kunu ya dan samu kosai ya ɗan samu ɓarin lemu ya ɗan samu gutsarar ayaba kaga dai wani abu ne wanda bai zai taka kara kara ba amma sai ka ga yaro yana shauƙin maka ka duba ka gani ma abin nan sai ba ya zo tun kafin ba a kira sallar tun karfe biyar da rabi sai ya zo ya zauna ya rashe rashe wani ba mai azumin ba wallahi ko ba ka bane amma ya zo masallaci zama shi menene dalili wannan abin da ake yana ƙaunatar musu da masallaci na ba na mamaye shi yasa da da sukuni ma a ce a masallaci a gwamnatanci ana zamin irin waɗannan wani lokaci a ce a ɗan samu sweet ko ɗan biskit ko ko ɗan kaza yadda za ka wasu individual a kai to an gama sallah kawai sai ka ga yaro an zo an ɗan bashi biskit an ɗan ba da minti Wanda yaron ba zai ba zuwa masallaci za a kai labar ɗin da shi kan shi ya san yanzu ya fi ƙarfin kyautar biskit ba ba zo ne amma kuma masallacin ya riga da su a zuciya shi to da ko anguwa suka je da mama shi ko da baba shi ana kiran sallah zai ce mama mu je masallaci ne haka ne ko mu rinka kokari muna ba yara training kullum na kan faɗa yanzu muna ɗin nan da muke nan wasu ba suna da 'ya'yan da sun kai munzalin da za su zo masallaci haka ne amma mun yadda mu iyaye mu to su suna ina kuma a ce eh kasancewa eh akwai masallaci nan ke kuma gidan baji akwai masallaci sai yake zuwa ba matsala kawai gangara ne ba akwai masallaci sai yake zuwa ba matsala kawai gidan wale akwai masallaci sai yake zuwa ba matsala kila zai don ba ai abin ce shi ne yanzu kila kila shi ne ka dace questions na ka tuba yana gida yana filin kwallon yana bakin boda ne yana bakasi ne wai kwanan da ke ji a shi akwai bakasi ba Baba da tsakanin bakasi? Kai ka san bakasi? A, to ni ne kawai ba zan gari ba? Ai, ana aka samu ta sunan wanda ya sa suna yana au anan ba aka kirkiri su to musamman yaron ma da muka san an wance ya zo masallaci ba zai zo ba sai mace sa shi ai ba auren da haihuwan ba ne kawai kun gane eh mu daina ɗaukar kawai aure a haihu shi ke Ta san ko matsalar da yawa daga cikin maza fa yanzu musibar da ake ciki ya ci shi kawai ya aure a haifa mashi da shi na ƴaƴa na kaza danga lissafi naka na je na guda talatin da takwas ga sunan rai ras wani da guda ka ji ana ta alfahari da ƴaƴa amma kuma abin mamaki da tausayi har yanzu ba mai dinka maka riga kai kana alfahari da su su ba su alfahari da kai bar har su canza sunanka idan babanka ne ya zama popular bari sai su tsallake ka su yi rika biyanin da sunan babanka saboda ba shi da saman shi aka fi zani idan kai ka da tamani dan uwanka ne ke da shi shi akwai da sunanka amma kai duk inda kake baka yanci ni na haife shi haƙƙi mafi girma na iyalanmu a wuyanmu shi ne duk abin da zai nesanta su da wutan jahannama mu ga mun tsoratar da su amin duk abin da zai nesanta su da wutan jahannama mu ga mun nuna musu isi mun tsoratar da su duk abin da zai kusanta su da aljanna mu tabbatar mun nuna shi su don su a gudu tare a tsira tare shi ne aka riba aka samu riba amma kai kullum ana gab a sa maka sallau saboda sallah a masallaci ina ba da mun gani amma sunan ɗanka baba a anguwa kaga akwai matsala da haka wannan gabar jama'a dole mu ranka nana tashi mu ranka zuwa muna duba ina yaran mu suke ko ba ku bane eh, ina suke eh suna atika to masha Allah ko suna waje kaza masha Allah mun san suna makaranta ba nan da duk ba makaranta mu jawo su duk lokacin da ba makaranta mu jawo su Allah ce mu su ma mata da ke gida mu ranka kula suna sallah kuma baya suke kusan da yawa mata Allah ba suke sallah namiji yana iya sallah a advantage yana zuwa masallaci yana ganin amma wacce zai ga ta tara ilimi mai tarin yawa amma ta iya ne theory practical ruku'u bata iya practical sujuda bata iya practical tsayuwan sallah bata iya ba saboda bata saba gani ana yi ba amma namijin da ke zuwa masallaci ko bai karatu ba in ya zo masallaci ga kowa rungu hannu shi ma sai ya rungu sai haka abin shi da ya an fara sallah ya bai ga ya ga sai ashe ba haka bane haka yi ko ba ne, in ya tsaya ya haka sai ya ji mai yana a daidaita sahu ya ga kowa na mai miƙarwa haka shi ma zai miƙi yanzu da ya dawo da la'asar ya san ga yadda ake shi mace ba ta samun mace ba ta samun irin wannan da Allah ya mana gudu